Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka tare da fatan alheri ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. I, Professor Mahmoud Yakubu, hereby certified. A nan ni Farfesa Mahmud Yakubu ina tabbatar da cewa Tinubu Bola Ahmed kasancewar ya cika sharɗan da doka ta tanada na ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara kuma aka zaɓe shi. Shugaban hukumar INEC Farfesa Mahmud Yakubu kenan a lokacin da yake bayyana Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Najeriya. Tun bayan bayyanar sakamakon zaben da Bola Ahmed Tinubu ya lashe, masu sharhi suka fara hangowa sabon shugaban na Najeriya waɗansu matsaloli da ke gabansa. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya ji ta bakin waɗannan masana akan harkokin tsaro da ilimi da kuma tattalin arziki. Mun fara da jin yadda waɗansu 'yan Najeriya suka karɓi sakamakon zaben na ranar Asabar 25 ga watan Fabrairu shekarar 2023. To, alhamdulillah an yi election lafiya, an gama lafiya fatan mu kenan. Sai dai ɗan little problems here and there da ba za a rasa ba. Kuma in person, this is not my choice, ba wannan nake so ba. To, amma 'yan Najeriya sun yi zaɓe kuma sun ci abin da suke so kenan saboda haka mun masa mubaya'a kuma muna masa fatan alheri allah ya sa ya zama alheri ma ƙasa da 'yan ƙasa gaba ɗaya Fato mai magana Khadija Alagarba daga nan Kano unguwar Mandawari. Maganar zaben Tinubu mu babu abin da za mu ce kawai sai dai mu ce zaben Allah ne. Saboda abin da isa ku na ce haka kullum addu'anmu da musulmi da kiristan kullum addu'anmu Allah ya zaba mana abin da yake shine alkhairi. to sai kuma Allah isa zaɓin ya haɗa kansa to kaga kwa shine alkhairin fatan mu dai Allah ka sa ya zama mana sanyin idaniya ya yi kuma abubuwan da zai shafi talaka kai tsaye ya kyautata wa talakawa kuma kyakkyawan zaton da ake yi a kansa allah isa ya tabbata a haka don babu abin da za mu ce da Allah sai godiya duk da dai wani zaben bai so mai a yadda yake bukatar sa ba ko ni ma bai zo min a daidai ba amma kuma tun da fa addu'a aka ce ake yi Allah ya zaba abin da yake shine alkhairi to tun da aka ce ga wanda ita to shine alkhairin fatan mu Allah ka zauna mana da kasan mu lafiya ka ba mu ci gaba mai dorewa a a cikin kasan mu dan alfarmar sayyidina rasulullahi Bangaren ilimi na ɗaya daga cikin fannonin da ke da tarin matsaloli a Najeriya. Wani malamin makaranta da ya kwashe shekaru yana karantarwa ya bayyana mana irin aikin da ke gaban sabon zababben shugaban ƙasa. A ni Haruna da Adamu na huce malamin makaranta ne tun daga 2009 zuwa yau shekara goma sha hudu kenan ina koyarwa a daga jihar Jigawa. Dangane da ƙalubalen da ke tattare da ilimi ko kuma ce abubuwan da ya kamata shi sabon shugaban ƙasa da aka zaɓa ya mai da hankali a kansu ta ɓangaren ilimi gaskiya suna da yawa saboda akwai ƙalubale ƙwarai da gaske za mu ce na farko dai dole ya duba yiwuwar samar da ingantaccen ilimin kansa a kowane mataki sannan kuma ilimin ya zama yana da sauƙin da al'umma talakawa za su samu su yi 'ya'yansu su yi saboda in ka duba yiwuwar yanayin da al'umma suke ciki ka ga mutane da dama suna son su yi karatun amma babu dama so ya kasance an yi shi an fitar da tsarin rika da ya kamata a abun nan samu damar da za su shigar da 'ya'yansu su yi ilimin ko ma taya abu na gaba shine dole ya jajirce wajen rage abin da ake kira out of school children muna da yara barkatai musamman a jihohin da suke arewacin Najeriya. Za a ga a gari ko kuma a gida yara da yawa sai dai ka ga ɗaya ko biyu ne yake karatu. su ma an yi sa'a sun dan so gaskiya mutanen da ba sa karatun nan kuma su ne suke tashi su girma ba a rabu ba boko su zama annoba a society saboda haka dole shi ma waɗannan tunubu ya duba sannan kuma ya duba matsalolin asu yajin aikin da ake samu tsakanin eh, rikicin da ke faruwa tsakanin gwamnati da malaman jami'o'i nan ma dole ya mai da hankali a nan ya ga yayi abin da ya dace wajen shawo kan wannan matsala abu na gaba shine wajen nada masu waɗanda za su riƙe ita kanta hukumomin ilimi nuc da ministan ilimin kansa ya kasance ƙwararre ne kuma ya san menene ilimin duk wanda za a naɗa a harkar ilimi ya kasance ƙwararre ne ya san hanyar ya san tsarin kuma ya san aikin wannan zai taimaka wajen kawo shawarwaran da suka dace dangane da abin da ya shamu ilimi a ƙasa. Bangaren tsaro na daga gaba-gaba cikin fannoni masu rikitarwa Wani masani a wannan bangare ya mana ƙarin haske. Sunana Detective Awal Bala Durmin Iya. Dangane da tambayar da kai min ƙalubalen yi suna da yawa amma dai manya daga ciki guda hudu ne. amma kuma akwai general ƙalubale wanda zai fara fuskanta wanda ya shafi arewacin najeriya da kuma kudancin najeriya ta fuskar nuna kabilanci ta bangaren addini wannan babban ƙalubale ne wanda zai fuskanta to kuma wannan shine general kalubale wanda yake zai fuskance shi a kudu zai fuskance shi a arewa sannan kuma akwai specific wato kalubale wanda suke guda hudu wanda biya arewa biyu a kudu wanda shi ma zai iya fuskantar su na farko na arewa shine banditiri wato ta'addanci wayannan 'yan ta'addan da suke cikin daji wato akwai kalubali akan harkar faɗan fulani da makiyaya wato akwai kalubali ta ɓangaren satar mutane akwai ƙalubale ta ɓangaren shigowa da makamai ta ɓarauniya hanya akwai kuma ƙalubale ta ɓangaren shigowa da magunguna wato haramtattun magunguna shi ma ta ɓarauniya hanya wannan ƙalubalin zai fuskanci shi a arewa to ta ɓangaren kuma kudu to shi ma akwai ƙalubale ta ɓangaren bonkiri wato satan mai fasa bututun mai da ake yi wannan kalubale ne wanda shi ma babban kalubale ne zai iya fuskantar sa bangaren kudu sannan kuma akwai babban kalubale na kungiyar terrorism din nan ta yan ta'adda IPOP wannan ma babban kalubale ne zai fuskance shi ta wannan bangaren sannan akwai kalubale wanda suke na harkar hakin wato masu satar bayanai ko kuma satar kuɗaɗe ta yanar gizo to duka wayannan a bangarorin da zai fuskanta ne a bangaren kudu kowace rana ina samun damar sanin abubuwan da ke faruwa arewaci da ma sauran sassan najeriya daga jaridar armenia domin labarai da dumi su da kuma bincikar gaskiyar labari shafukan sada zumunta na armenia da aka tantance suna so na duba a ko da yaushe sannan bayan kammala aikace-aikace na a rana nakan huce gajiyata da cikakkiyar jaridar aminiya domin samun labaru a kan lokaci sai ku ziyarci www.aminiya.dailytrust.com.ng ko kuma shafukan aminiya na twitter da facebook sannan za ku iya tuntuɓar masu sayar da jaridu domin samun cikakkun labarin jaridar aminiya jaridar aminiya labarin gaskiya a da yaushe shirin najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na daily trust Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. Kuna iya malalibo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio. Har wa yau ana iya jin shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa ko Unity FM a Jos Jihar Plateau akan mita 93.3 da Progress Radio akan mita 97.3 a Gombe. Sai Badegi Radio a Mina Jihar Neja akan mita 91.1 da kuma Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To ma dalla Akwai masu ganin cewa duk inda aka samu rauni a fannin tattalin arziki to matsala ba za ta ƙare ba. Ga wani masanin tattalin arziki da shawarwari kan hanyoyin da za a bi domin inganta ɓangaren tattalin arziki a Najeriya. Sunana dai Dr. Emmanuel Bashayi ne, ni business consultant ne kuma ina nan a zaune a garin Abuja. kamar yadda muke magana, uh, sabon shugaban kasa kam zai samu gaskiya wa'insu matsaloli kamar na farko a cikin gida za a yi magana naira redesign nan da yake har yanzu yana kasa babu cash in circulation kuma da babu supply din shi sababbin kudin na biyu kuma akwai foreign policies kamar misali irin bashin da aka ci daga kasashen waje da sauransu wayansu ba su suwan ma kira sai ya sake ya duba ma me aka karbo kudaden an yi da su kuma zai ji da inflation wato yanayin inda kaya sun yi tsada kasuwa amma kuma kudin da yake shigowa hannun mutane bai karu ba amma kuma abubuwan da suke kashe kudaden a kai sun karu so wayannan matsalolin kam dole shi sabon shugaban kasa zai samu kuma yawancin wayannan abubuwan inda za a gyara su sha'anin shugabanci ne so inda zai shugabance kasan nan zai nuna ko za a iya fitowa matsalolin nan ko ba za a iya fitowa ba domin in ana magana matsalolin na an san suna nan sai dai kuma abubuwan da zai iya yi ne ya ga an fito a wannan wurin shine kowa zai sa ido a ga inda zai yi batun yaya zai iya fitar da mu daga cikin bashin da muke ciki abubuwan da aka karbo bashin an yi da su abubuwa ne wanda za su iya dawo da kuɗi gida a ganda za a ɗiba kuɗin na a mayar a biya bashi akwai kuma naira devaluation wato in an zo batun canjin kuɗi duk wannan dole duba ya za ya ganin kudinmu ya kara daraja fiye da inda yake yanzu gaskiya sabon shugaban kasa zai samu matsalolin nan sosai kuma inda za mu ci gaba zai danganta da irin hanyoyin da shi zai biyo domin ya gan an magance wannan matsalolin tabbas yana da aiki da yawa da ya zai yana hannunsa da zai yi kuma dai sai dai mu masa fata alheri allah ya bashi karfin yi kuma ya bashi karfin zuciya wanda zai iya daidaita ma al'umma ya kuma dawo da economy din mu a inda zai inganta fiye da inda yake yanzu To masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.